عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابي قوتن ذو القادة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda daidai da sha biyu ga watan shida miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo mai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai cikin wannan littafi salasun tuna wato kisa min nihayati zalimin wato kissoshi 63 wanda ke nuna ƙarshen azzalumai kuma muna cikin namba ta hudu ko masra'u ashabi sabti shine yayin da aka halaka wato ma'abota asabar kenan wanda suka yi farauta rana asabar jiya mun ji inda aka fara bayani a kansu da kuma irin yadda wannan din ya kwashe kala imamun shaukani wato sun yi dabara jiya mun yi magana yadda suke dabara je su su kafa tarko rana a nan ba su kafa a mutum ya daure kifi ya kama shi rana asabar ya daure shi ranar da ba rana asabar bai je kama har mutane su ma suka koya kanan na ka banna idan wani ya zo koya mutane sai ga bannan ta ci gaba قال الشوكاني رحمه الله تعالى فاتالو سيدا da haka sai suka yi dabara suka yi shirin dabara wajen yin farauta wa hafarul hafa'ir suka tattauna ramuka da yawa wa shaqqul jadawil suka ta hanyoyin ruwa inda abin zai iya bi kama a ce yanzu misali mai lambu kaga yana ta ruwa inda ruwa zai bi kauye yana farara wannan kwami kwami sai ya tsatsaga ruwa ya tabi ta koyina to su ma kama haka suka yi suka tsatsaga kwami kwami in kifin ya zo sai ta shiga cikin wurin ba zai iya komawa ba sai shiga nan duk inda ya samu ya shiga to an kama shi kenan inda ya shiga an kama shi sai ranar lahadi su zo su yi ta kwasa shi a su ba su yi farauta ranar kifi ba da auren nan ranar asabar ba dabara suka yi ranar asabar to haka suke abin nan ɗinsu Bani manta wata rana ga abubakar mahmud gumi allah ji kansa yana ba da labari ya ce ina jin ko Landan ne ya je ya manta inda ya ce ya je sai ya ɗau littafi yana karantawa a cikin london ne ba ya dau littafi yana karantawa a cikin library bayan ya karanta sai ya dauko saboda ba za su bari a tafi da littafin ba sai ya dauko takarda yana kwafan abin da ke cikin littafin saboda ya ga fa'idoji yana so ya juya a cikin abunan ɗinsu a sai bai hude ya taso masu abin nan kawai ya kwace biro da takarda ya ce ba gaya ma cewa ranar asabar mu ba ma aiki ba ba ma yin komi ya ce gaskiya ko na sani cewa ba ku aiki rana saba amma kai ka yi yanzu ya ce saboda mini aiki ya ce saboda ka kwace alkalami da ka kwace da takardar da rike rubutu shi wa aiki ba ne ya ce kai <laughs> ala kuma mutum ba su basira da eh, to kai kai kai aikin da kace wa aiki yau rana saboda ladidi ni na aikin rubutu da abin da kai kuma kai aikin kwacewa yace kai gaskiya ba to yanzu dai me kake so a yau to yana ba sai ba babu da ne ai inda aka riga aka ba tsarin Allah to ba abin da za a shiga ko banda wahala da ka saki inda aka ajiye maka aka zo mahalicin mu Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halitta mu ne ya ɗauki tsari ya babu ya ce ga yadda za a yi mu ji daɗi duniya da lahira mu rike shi mu yi wannan sai mu ji daɗin duniya da lahira don mun saki da wahala ta zo kadi wa ɗan adam shi yake yin abin shi ba da manuwal da ka saba manuwal ɗin nan da kaga matsala an zo an so sabuwar mota sai ganta da takardunta an zo da wani booklet a ciki booklet ɗin nan yana gaya ma abubuwan da za a yi ka latsa nan ka latsa nan ka latsa nan kakkala tsanan, ga inda za a sa ruwa ga inda za a sa mai ko ina da wurin shi kana ɗauko ruwa yanzu ka zo ka cika tanki da shi za ka ga yadda za ta yi sabuwa ce amma za ka so ka tafi ka ga yadda za a yi ko ko malam sani yanzu wasu wannan naka an ce ana zuba ruwa sai ka ga mai na wuya fetur yanzu ba har yanzu akwai saura ba sai ka tashi ka ce ra'is yau man jarka guda daga famfon nan kawai in cika ta yau sai gida ka gani ka ga yadda za a yi ko korar da tayar ka ta faci kawai sai ka je can wurin ka ce a samu ma wani gungume kawai ka naɗa kai gida a jikin wurin ah, a gada suka zuwa sai da suka sama taya guda biyu sai suka ƙara ma irin ta guda ɗaya suka ce ga wata in matsala ta faru ka kwance wancan ka ɗaura sai kai ka ce ba ita za ka ɗaura ba gungume za ka ɗaura wurin ka tafi gida to wanda aka ce a sa injin oil sai ka ce abinda za a yi bari ka je ka samu wani manja mai kyau ko koko samu a gida gobe da safe na an ci a zuba injin oil sai ka samu kullun kamu kawai ka cika wurin ta ta ba sai ka sha wahala ba ka dibi fa nambobin waya za a ce ma a ƙarshe 1-2 ne da ka maida shi 2-1 in ka buga wani wuri ta yi ko kuma ta ƙi ko'ina da ka canza wannan to ba fa duka ka canza ba ka ɗauko guda takwas ɗin nan daidai sai da ka zo tara goma sai ka juya yadda ka ga dama 1-2 sai ka ce 2-1 ka juya za su yi ka je can za ka sa katin wayan taso an ce 2-1 sai ka mai da shi 1-2 sai yi ta je banki ka sa wannan katin naka su in cek ka rubuta masu in ka canza wani abu da ka canza kwanan wata wannan in ka canza ba za su waka ba mhm. sau da ka gani gara ma ka sa kwanan watan da aka wuce da kasa wanda ba a zo ba dan yanzu in ka ce yau lahadi ba yau sha biyu ba sai ka rubuta cek ɗinka ka ce yau sha biyu in ka je gobe mi za su yi sai su baka amma gobe sai ka rubuta ka sa sha hudu ba za su baka ba malar zane ajin babba ne ko kudinka ne fa amma Allah ba za su baka ba idan su dawo ma da shi a mutunce su ce dala malam sani nan kwanan watan nan yau sha uku ne kasa sha hudu sha hudu sai ran talata don haka ba za yi ba sai ka canza sha hudun nan ka maido da ita sha uku kuma in ka maido su ce sai ka sa hannu alaman kai ne ma ka canzo ba su bane ba ka fa su ki kuma da kudinka ne kana zuwa ka ce ba zan canza ba ba zan canza ba to yesu baka da manaja su sai su ci gaba da ce to da Allah ka samu ogan mu can ciki samu oga shi ya fi iya magana da ku to ba yadda za ka kanshi kudin nan sai dai in ya lallashe ka ka canza in ko kace ba za ka canza ba sai ce to za mu yi ma alfarma daya rike takardai sai gobe ka zo mhm, tun da zai ba za ka canza ba to rike takardai sai jibin ka zo ka ansa jibi sai su baka ba fada yau sha hudu ka dawo to gashi a baka wannan fana adam ne ke tsarin shi don kai samu matsala saboda wannan abun kowane in ya yi sai kafin su tashi sai sun tsaya sun yi lissafin duk abin da suka yi a wannan ranar su shigar da shi to su shigar da na gobe da basu yi ba ehem only bawu kaji kama rubuta kudin kaje ka ce kana so a baka dubu ɗari ka sa hannu ka yi komi ka ce dubu ɗari wannan olli ɗin da baka sa ba sai sun dama da ita suke baka ce olli ba malam sani ka ce kuɗi ka rufe olli kaɗai wai kuɗin ka ji dubu ɗari olli eh to kaɗai shi ke don ya don za a tsaya ka a wuce eh kai to da kaɗai za a baka ka ɗan ɗiba ne ya kaɗan a tsaya ya nan amma ka a wuce gudu suke kakkaki sa wannan wani ya zo shi kuma ya ƙara nashi rubutun a gaba baka ce dubu dari ba sai ya ce da hamsin a gaba yaya ya ka zo ka zarraba kuɗi sun kare kare sai da ka ce dubu dari na ansa ce a ah, dubu dari da hamsin ka sa lasari sani ka shi ka sa hannu ka yi kofi ka ansa mhm. sai eh, kaga waɗannan ka'idojin wani wani wani ya ji karatunmu nan yake su mutane galibi aglabiya ba wai kanai masu ba kowa ne kace karatu wai a matsayin so kake yi ku gyara ba shi wani abun da zai ɗauka so yake kama ka a karatun in kai mai to sai yake a kama ka mun je mun biya ina jin kudin aji ne muka abun nan mai muka zo ba tafi ba kai ta tafi ba tafi ba ku zo wuda bukatar kudi da je da ce a bari kudi na aka zo na wata ɗalibanmu aka ji aka gama aka yi komi ita ke riƙe da cek ɗin muka kira ne muka shiga ofis ga su nan da yawa muka zauna aka ɗauko cek ita ta ɗauko cek ta kawo min a hannuna ta ansa a hannuna kuma ta maida mai saboda bai buɗe cek ɗin mu ta ce ga cek ɗin a buɗe da ta ansa a hannuna ta maida mai a buɗe shi kuma sai miƙo man takarda ya ce in sa hannu na wurin da za a ce na an shi cek ɗin sai da na sa hannun sai maida sai fashe da dariya sai ce malam ka ce idan za a bada kuɗi kak mutum ba zai sa hannu ba sai an ba shiga shi kai ba mu baka cek din ba ka sa hannu sai na ce eh in ka ga dama daga nan sai ka riƙe shi amma ni abin da na tunani cek din ya riga ya wuto inda zan yi wani damuwa saboda wannan dai ɗaliba ta ce kai ma kuma ka kama ji karatu kuma an bani an an an ce ba bude ba maido a buɗe ai kaga ya ma shiga hannu na ya zo to in za hannu yanzu cewa an bani ne ya ce a ah, bai kamata in sa ba har sai an gama komai an buɗe an bani na ce to nan gaba yin na ƙara dawa na ya haka ne shikenan wai ya ji ka karatu na na ce na ce kada waka da shi ne shi ne ya kama ni yanzu don ka kama ni wa ka kama mhm. a ya taba ji a karatu na wai na ce in za a baka abu to ka a baka kai ma ka sa hannu ka an sa ka mika to shi ne yanzu da ya haka aka ce in bada abu ɗe ta ansa ta mai da ita ta bani ita zo ta ce a ashe ba buɗe shi ba bari an sa in mai da a buɗe shi da ta an sa shi kuma sai ni miƙo da takarda su kuma ga su da yawa ma in ma da abin nan ne zan shaidu ga su nan zanne kuma na san su da yawa na san su a ciki amma duk da haka sai da aka gama sai ce to ai ni na ce in za a baka abu sai a hannu da hannu yanzu shi shi sun ba su ban cek ba kuma sun bani takarda na sa hannu alamar na an sa kenan fa yanzu to kaji <laughs> kuma ya ji ne a karatu na aka yi zuwa da kafafen hujja ta aka mutane suke a galibiyarsu ba haka abinnan suke kallo ba hmm. don wannan tarkon ma sai in ban mai su kudin don wannan ne ke gani mai <laughs> ma ce ya bani din ya tafiya haka ce to shi ke da ji ka bani da wannan kudin ne to saka wasu abubuwan za ka gansu ne abin nan akwai na taɓa gaya maka wata rana waya ce fa bayan la'asar an yi sallar la'asar an gama mutane sun fara fita cikin masallaci ni na zaune ban fitar da wuri ba ashe na manta ban kashe wayata ba sai ko ta bugu shine wani kawai da naga haka nan ma sai na dau wayan din na fita dan naga wanda yake na dau wayan daga nan na fita dama ban fita ba ni an gama abin da ake hawa suna ta fita sai daga bani da na ji wayan ni ma na dau na dauke ta kawai ne waje sai bi ni dai wayan na gama yace dama Allah Allah nake yi Allah ya kawo radan da kai ma wai kullun sai kai mana wa'azi mu kashe waya to yau Allah ya kawo ranan da kai ma gashi nan taka ta buga na ce gaskiya ne aini ma mutum ne to ka kama ni ta ce amma in ka lura fa sallah na muka ce a kashe yanzu an gama sallah har kai ma ka fita ma kai dai ka ji waya ta buga ne kaga ta wace ce ni ne ka biyo ni yace shi dai yau ya ji dadi Allah ya sa dai ba <laughs> ni ma yau gashi dan waya ta yau ta buga yau shikenan mai masu wa'azi shi ma yau abun ya kama shi ta shi shikenan a tafi a haka to wannan misali ne kawai yana aka suke tunani in kana ce masu mu yi kaza mu bar kaza neman ran da za ka zame suke waran da ka zamen nan ba za su taɓa kallon shekaru ko lokutan da aka yi ba su kama ka zamen ba ran nan da ka zamen nan ita ce babban ranar da za su bada da hujja da ita a ko'ina in zo magana su ce wannan mai kaza wannan mai kaza wannan da kaza nan ita ce abin buga misali duk inda kai kirkin nan shi babu ban da shi ka taɓa kirki ba sai yau na to yau shi ne ku mhm. Allah da shirya da mu fawatalu saboda haka suka zaga fakanatil hitan da kuluha yawon musaf sai kifayen nan suka zama suna shiga ranan asabar fayasuduna ha sai su zo su kuma su kaska masu yawmal ahadi ranan lahadi sai su ce an masu magana su a ai su ba kamawa su kai ba dabara su kai kuma ba a hana dabara ba dabaru wani lokaci zaka ga mutane sai su rika cewa ai kaza ai ba a hana yan dabaru ba kawai abin da aka hana laifi kaza amma ba a hana yan dabaru ba yan dabarun nan kewayawa ce za a yi a zaga wata wani wuri a yi wannan abun daidai shi a ce yan dabaru ne ba hana ba kuma ba daidai ba ne hila babu kyau wanda suka fi shiga tsanani aka ce za a lagas za a yi masu azaba mai tsanani a lahira ta ligis su ne waɗanda suke yin hila suke ƙoƙarin su yi ma'alla wayo in an yi abu su riƙa yin dabaru suna ƙoƙarin su yi to waɗannan sai an nuna masu ranar lahira ba su da wayo sai Allah ya masu ragas Allah ka tsare ni قال ابن عباس فقال طائفة منهم أي من أهل البقية sai wasu daga cikin mutane daga cikin waɗannan wato waɗanda suke mutanen kirki kenan baqiya wani lokaci wato waɗanda suke wanda su basu shiga cikin abun ba ɗan kaɗan daga cikin mutane na kirki suka ce waye hakun ittaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku bar wannan magana wa nahuhum amma kanu yasna'un suka hana su wa nahuhum amma kanu yasna'un suka hana su abinda suke aikatawa wa qala ta'ifatun ukhra ay lima ta'kulul hitan wa lam tantahi alqauma amma sana'u lima lam ta'kulul hitan wa lam tantahi alqauma amma sana'u sai wasu kuma suka ce masu wasu jama'a. kuma kayan kama an kasu kashi uku ko ga waɗancan su masu yin kifi masu kamawa ne waɗannan masu hanawa su ce me yasa suka yi waɗannan kuma 'yan ba ruwanmu ne kawai wanda za su ce me yasa ba ku yi wannan ba me yasa ku yi masu magana saboda aka sai wannan bangare suka koma suna ce masu me yasa wa qala sa'ifatun ukhra lam ta'kul al-hitan su ba su ci kifin ba wa lam tantahi al-qauma amma sana'u amma kuma ba su hana mutanen kamun kifin ba su suka ce gaskiya mu ba ruwanmu ba za mu ci kifin nan ba a su 'yan ba ruwanmu ne cewa su kam za su zauna salin alin su ba su ci ba ba su yi farauta ba ba su ci ba kuma ba ruwansu da wanda suka yi ba ruwanmu ba za mu shiga abin da ba ruwanmu ba mu 'yan ba ruwanmu ne to wannan shi ne ya sa kuke ganin a tarbiyya ake mana bayani cewa ko wasu ƙungiyoyi ba za su fito fili su ce maku suna faɗa da addini ba amma kuma duk da haka za su kai mutane su baro waɗannan su ne waɗanda ake ce masu akwai wanda za su ce ‘yan Allah diniyun su ce su ba magana addini kawai in za a zo magana ta ce ba magana addini a cikin wannan magana kuma in sun zo sai su nuna wa mutane a fili su ce ba fada suke da addini ba aka samu wasu aka ce masu ilmaniyun su kuma sai su ce a a rayuwa daban addini daban nawa kenan biyu akwai yan Allah mubalatu yan Allah mubalatu su ba ruwansu da duk inda suka samu kansu in suka samu kansu a can babu in suka samu kansu ma su damuwa ce ba su yi ba ba su ma tsaya suka kalli meye ma matsalan ba balle su gano matsalan har su fahimci cewa can wurin babu akwai wanda ake ce masu almuntamiyun almuntamiyun su kuma su inda suka ga ya fi karfi nan suke kawai su duk inda suka ga zai sha kawai inda duk suka ce bakin ganga ne su duk inda ta karkata kawai nan suka yi wanda su ne mintamiyun ake ce masu imma'a su ne yan inna rididi ake ce masu wanda su za su ce su duk inda suka gani za su ce abin nan ne wanda har annabi ya magana sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakun ahadukum imma'a kada ɗayan ku ya zama imma'a imma'a ya ce duk inda ya ga rididi ya ce in a ahsanan nasu a ahsantu idan mutane suka kyautata mu ma sai mu kyautata wa in asa'u asa'tu in sun munana ni ma in munana sai ce walakin watsinu anfusakum aw saddidu anfusakum in ahsana nasu an tusinu ku saita kawunan ku ku hau daidai idan mutane suka kyautata ku kyautata wa in asa'u idan suka muna na munana isa isa'atahu sai ku nisanci muna na su waɗannan Wadannan su ne kuma su sai aka zo aka samu wasu da ake ce masu shaitanun akhras da kuma shaitanun natir a ciki aka ce akwai shaitanun akhras wanda shi ya san gaskiyan ma amma saboda kada a mai wuri a can wurin yana ganin gaskiya sai ya shiru ya ki magana a sai mai magana ya ce shi ba su ko kuma ya zama shaitanun nafi shi kuma gashi abu ya san ba gaskiya ba ne amma saboda ya iya magana sai ya rika yin magana ya gansar da mutane ya ɗauki ƙarya ya ɗora mutane a kai ya nuna masu abun nan ne to duka waɗannan idan aka ɗauke su su ba ma firak mani kawai ku ne gaba ɗaya waɗanda kawai in dai mutum ya shiga cikinsu ya riga ya abu nan ɗinsu sau haka ba za ka zo ka ce a'a dole a kyale mutane dole ne amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar sai dai malamai na maganan cewa fardu kifaya ne idan kama bihi ba'd saqata anil baqi amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar dole ne sai dai idan wasu sun tsayi suna yi to ya faɗi ma wasu idan ko duka al'umma suka taru babu amru bil ma'ruf babu nahy al munkar to kowa yayi sabo ba saba ma Allah da dan fito ko suna ka waɗannan za ka gansu dole ne sai ka sai ga abun nan su a kungiyoyi mun karanta wani littafi wanda ina jin an dade sosai dan yafi shekara goma da mun karanta shi a tarbiya ala manhaj ahli sunna wal jamaa iya kawo waɗannan bayanan kungiyoyi a babin tarbiya cewa dole ne mutum kuma sai ya rika tunani ya gano irin waɗannan abubuwan dan kada ka rika tunani irin nasu saboda haka waɗannan abin nan ne to sannan bayan haka na ta wajen manya-manya a shiriyuna ɗan gurguzu su kuma wanda su ba ma magana abin nan ɗin abin nan ɗin addini a waɗannan tunanin to dole ne waɗannan ƙungiyoyin littafi ne na musamman ke akwai kwanaki sai da na fito da shi a nan akwai almausu'atul muyassara akwai atun mufassala duka waɗannan ƙungiyoyin na duniya da na da da na yanzu su aka ɗauka aka yi bayani da yadda suka halaka da inda suka halaka har da mu'assisun wanda su suka assasa su asali ga daga inda ƙungiyar ta fito sai yaya kuma ku duba asali fa daga saba'in da biyu ne a saba'in da uku tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun yin karatun ne ya ce yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu ya ce wannan al'umma ta ce za su kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu daga cikin saba'in da hukun nan duk 'yan wuta ne kashi ɗaya su kaɗai ne 'yan aljanna su ko su ne alfurkatun najiya a fa’ifatul mansura to idan ka ɗauki ƙungiyoyin nan shi a kaɗai ta yi reshe ta yi reshe nan wani wurin da ta saki reshen ma sai da ta yaya ashirin a cikin reshenta na rassa sai da ta yi rassa ta ashirin in ka kalli sufiya har shajaratu sufiya sai da na taɓa kawo nan wani wasu suna nan wasu wasa nan dole wani abin an maimaita sai ya maimaitu akwai shajarar sufiyar da aka nuno ta ga inda take asali ƴaƴanta da suka yi yanzu yawan su ma ya wuce misali kuma duka ƴan wuta ne wanda za su koma su tsaya su tsaya daidai din nan shine dai wannan alfurqa annadiya a saifatul mansura wannan aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne wanda suke akan abinda nake akan shi yau da ni da sahabbaina to ashe kenan kaga dole a san waɗannan ƙungiyoyi a san su a san abin nan jinsu. to shi wannan karatu ne na daban aikin da za a yi mai aiki ne na daban Na ka waɗannan aka suka kasu tun kuma daga can aka faro ga waɗannan masu ɓanna ga masu hanawa ga kuma wanda su kuma ba ruwansu waɗannan suka koma masu hanawa wanda ba ruwansu suka ce limata izuna qaumanillahu muhlikuhum me yasa kuke ma mutane waɗanda kun san Allah halaka su zai kuke masu wa'azi aw mu'azibuhum azaban shadidan ko kuma Allah zai masu azaba azaba bai tsanani saboda me kuke masu gargadi qalu ma'ziratan ila rabbina suka ce muna yin wannan ne na'am ban ji ba ila rabbikum ila rabbikum afwan qalu ma'ziratan ila rabbikum wato wannan uzuri ne zuwa ga ubangijin kawai muna bada uzuri ne saboda musamman gama masa hushi amun mun gama a bi sukutina amalahum dan a nuna cewa ba ma son aikin su mun yi hushi wala'allahum yattaqun kuma ba mamaki watakila sai su bari su ji tsoro wa bainama hum ala zalika suna nan asbaha tilka albaqiya min anti andiyatihim wa masajidihim wa faqadu an-nas falam yarawhu ana nan kuwa wato aka zo waɗannan baqiyan nan wanda su suka yi wa'azi ko suka koma suna nan a cikin wurin su wa masajidihim wa faqadu an-nas da suka rasa suka ga su kadai suka rage duk sauran mutanen gari sun kare su wanda suka yi wa'azin nan su kadai suka sha da wanda suka ce a bari da wanda suka yi aikin duk sai aka halaka sun kun duba cikin suratul idan za ga tafsirin a aka yi magana an gama da su an hala suka ga mutane sun kare falam yarawhum ultu fi ba'd riwayati a wata riwayan cewa aka yi an na fa'ifatar amira nahiya wato ita wanda take mai hanawan wanda take umarni cewa ta yi din nan banat jidaran yahjizahum ay bainahum ay liyahjiza hum wa al'usati da suka zo sai suka ce to mun gani zama da mabannata masifa ce waɗannan sun ce ba ruwansu ba za su yi wa'azi ba mu kuma ba mu yi aikin ba kuma mun masu wa'azi amma ba mu iya hana su da ƙarfi to abin da za mu yi mu gina katanga mu shamaki tsakaninmu da su in azaba ta zo shikenan ba ruwanmu da za abin nan ba ko yanzu kuma haka ake idan kana so ka yi amru bil ma'ruf ka kasa amma kana zaune wurin da baka da iko ba sai ka samu katanga ba ka samu wata kariyar da za ta shiga tsakaninka da waɗannan mabannata ka ware kanka iya abin da za ka iya warewa kenan so da sai suka gina wani abu na katanga wanda zai shiga tsakaninsu da su ga ɓangaren 'yan tsangaren 'yan muntsiri sun tsallaka ta wanda ba sa ɓanna ga waɗannan maɓannata ga waɗanda suka koma gefe kusa da su suka ce mu ba ruwanmu ba mu yi ba ba mu hana ba ba mu sa ku ba mu hana ku ba masu abin nan saboda haka da azaba ta zo ta halaka su da masu yin da wanda ba su hana ba duk wadancan suka tsallaka mun karanta cikin tambihul ghafilin cewa idan mutum yana zaune cikin barna yana ganin ta baya cewa komi kuma baya inkarin ta in ba ya sa'a ba sai ya sane duk wani kaifi da yake da shi na abu in ba ya sa'a ba zai goge shi ma ko ya hade a barnar tare da shi ko kuma kishin da yake da shi da hamasa da yake da shi a rai to shi kuma zai tafi ko kuma ya zama shi ma haske da yake gani da na basira da gane wannan abun banna ne sai a toshe mai hasken har ya rika ganin ba laifi bane abu ko kuma ya shiga da su ayi tare da shi wata rana wani malami ya bada misali yace kusa da gidan shi ana yin bid'a ana yin abun da ba su da kyau radda ya nuna damuwa da bakin ciki da jin haushi da jin takaicin wannan abun da ake yi da ya je fitsari kawai sai ga ya fitsarin jini saboda mummunan damuwa ana yi ana yi Allah ba daidai ba ana nan ana nan ba a bar abun nan ba shi kuma bai san zauri ba sai ya ga da ya ƙara zuwa wani lokaci washe gari da zai ƙara yin fitsari sai ga fitsarin da ya yi a yau jinin bai kai na jiya ba jinin ya rabu da aka ƙara yin washe gari aka ƙara sai ya je fitsarin shi kamar yadda ya saba ba jini a ciki sai ya ce to wannan ke nuna kenan damuwar da ne ta farko ta fi ta kwana na biyu kwana na biyu kuma wato shi abin nan ba ya fi na na ƙarshen nan don na ƙarshen nan shi ba ma wani abu da yi don haka nan yana nuna in na ci gaba da zama nan wurin ko dai su riƙa yi ba na jin komi ko kuma rashin jin ba komi ba ne ma in haɗe mu yi tare da su na haka dole in yi hijira daga nan in ba wurin nan tun da ba ya ana su kun gane ba ka abin yake har abin da kaga ba ka iyawa in akwai yadda za a yi ka wurin sai ka wurin ka canza wurin ka ka samu wani wuri inda watakila zai zama bai kai wannan matsala ba ya fito wannan shine to da aka waƙala ba waqala ba'dhum ai waqala faqala ba'dhum li ba'd sashi suka ce ma masashi inna lin shi sha'anan Lallai mutane suna da wani al'amari ƙwanzuru ma huwa ai ku duba ku ga menene tunda wannan al'amari mu zo gari ba mu ga mutane ba ya nuna ko ne abu ko tunda za a zo dole mutane sun san akwai sauran mutane kalansu yanzu an ware su uku kala uku ga masu cewa me yasa za ku hana ga masu yi amma yanzu kawai wanda suka rage a garin shine wanda suka yi umarni da kyakkyawan aiki suka hana mummuna amma sun ga duk sauran garin ba sauran mutane sai suka ce akwai wani al'amari da ke faruwa a garin nan ya za a yi na sauran mutanen nan masu kamun kifi ina sauran masu cewa kada hana sun ga ba mutane ya fito ko fanzuru ma huwa fa za akwai fanzuru farko fanzuru ma huwa ko da na ce inna linnasi sha'anan fanzuru ma huwa akwai wani al'amari da ya shafi mutane ku duba menene wannan fa zahabu yanzuruna ay durihim sai suka koma suna duba gidajen mutanen suka zagaya naka babu ko sai da idan nafsu shay ko sai suka tafi gidajensu fa wajaduha ay mughliqa alaihim sai suka tara kowane gida an kukkulle ko ina an rufe gidan mutanen na ciki amma an rufe gida kowane gida mutane na ciki an rufe gida wa dakalu dakhaluha sun shiga gidan ne da daddare su yadda suka yi da suka ga kawai abin da ya faru sai suka shishige gidajen da daddare fa ghalaquha fa ala anfusihim suka rufe gidajen akan suka shiga suka rufe an ce ghalaqa ala anfusihi shine mutum ya shiga kuma sai ya kulle ta ciki ya shiga ya rufe shi kama yughlaqu kama yaghlaqu an-nasu ala anfusihim kama yanda mutane dai suke rufe gidajensu aka saba da suka kukkulle gidajen nan a kansu kowa ya shiga gida ya rufe kowa ya shiga gida ya rufe fa asbahu da khiradatan sai suka wayi gari da safe kawai duk sun zama birai gaba daya sun zama birai kaji Allah gubro saban Allah ai ba wasa bane sai aka shafe su to haka fa ake ma 'yan shi'a tuntuni amma su gane wannan abin sun kasa idan kuka diba cikin rihilatul khulud za ku gani dr mustapha murad yana cewa ba wanda aka yi ma masku da khasfu irin kamar 'yan shi'a bai a cikin al'umma annabi dai akwai wanda aka rika shafe su ko a canza masu halitta ba kamar 'yan shi'a amma har yanzu ba su gane ba an masu isharori wani ya ba da labari cewa ya zo asalin shi mun karanta nan cikin domin salihin yana ba da labari aka ce asali an gan shi ne a majalisar ilmi ko kullum sai ya rufe fuskan shi sai ya rufe fuskan shi ana karatu da rawani bai buɗe fuskan shi ta nan gefen baya buɗe fuska kullum zai rufe fuskan shi sai wani ya tambaye shi ya ce kai ko me yasa na lura da kullum ba ka son a ga ɓangaren fuskan ka ta nan ga ɓangaren fuskan ka ta nan amma nan ɓangaren fuskan ka kullum sai ka rufe shi ya shiru sai da aka tashi ya kira shi gefe ya ce in gaya ma abin da ya sa kai kuma za ka riƙe amana za ka riƙe abin nan ya ce ba ya ce zai riƙe ya ce abin da ya faru wannan fuskan da ka gani tabo ne mai muni a wurin ya buɗe mai ya gani sai ga alaman mari ne a fuskan mari ne na hannu alaman hannu ne ga yatsu nan guda biyar akan fuskar shi ya koma baƙi kirin a wurin da yatsu mari sai ce wannan marin da ka gani yana da labari sai ce shi asalin sana'an shi ko ko shedancin da yake yi don wani wannan sana'a ba sana'a ya ce aikin da yake yi shi ne tona kabari yake yi duk wanda aka rufe sai ya je makabarta ya tona kabarin ya dau lufafa ya je ya sayar wanda aka tone sai ya je makabarta sai ya dau lufafa shi ya sayar ce ya tona kabari sama da dubu yana tonewa yana cire lufafan da ke ciki ya ce wata rana sai ya je makabarta kawai zai tona wani kabari wani kabari ne na wata mace baiwa Allah an rufe ta sai ya je yana tona kabarin nan an sa mata lufafa da yawa ba irin mu bane marowata ita an mata lufafa ba guda ɗaya ba da yawa lufafan aji dan Borno an ce ka so lufafa kaji so daga ran nan da aka yi magana na'am eh mun yi fada da kai tukun ina kai ba zan faƙyale ka ba sai na ji kaso shi a ce ba saura wata uku saba'in su cika eh ko da yake yanzu da za ka samu amarya ba ya ka cewa ya ce ba za ka mutu zai ka ce kawai ka ci gaba da zama ko ka ce ya sani ko za ka yi ɗari kakanka ya yi ɗari ko ta yi mutane haka suke cewa sai su rudi kansu wai mutu a gaya mai magana ya wuce shekara saba'in amma ba zai shirin komi ba in Allah ya gada ba za ka iya daɗewa ɗin amma wai mutum zai amfuwan ya samu wani gurur gharar wai zai ce ai su gidansu dadewa ake sun yi gadon dadewa kakansu sai da ya ɗari da ashirin babansu ma yanzu yana nan da rai ya kai shekara ɗari da goma amma gagau kai shekara 110 da goma ne gagau da ƙarya yanan da yana yawo <laughs> wai gagau sau da ka shi yanzu zai haɗa da na kakan da zai ba kere ya ɗari biyu da wani yawo eh, wannan rutu ne kada mutum ya rudi kan shi da wannan ai a gidanku kuma jariri ya taɓa mutuwa ya sa shi bai gadon kakan bai ya ɗari ba haka bane abin to mu dawo dai can kada in tafi wani wuri ya ce sai ya kama lufafan nan ya fara ja ya ja ya ja ya ji lufafa ta ƙi tahowa a'a ya tsugunna ya ce ba fa yau ya fara wannan aikin balle har wata lufafa ta gagare ya ƙara ja ya ja ya ji kawai kamar yana ja ana ja ta ciki can kawai sai ya tsugunna ya ƙara buɗowa ya jawo ta saman ta fito a'a da ya kama ta ciki yana ja yana ja ana ja yana ja ana ja mace ce ba ta son a buɗe mata tsiraici a cikin kabari fa yana ja tana ja can da ya ja ya ja ta ja ya ƙi saki kawai sai ta ɗaga hannu ta kifa masa mari wannan marin daga kabari aka marai shi yasa kaga wannan baƙin ya zama masa shaida ya ce wannan ne tunanin ya tuba ya ce to amma duk wannan ba shi ya fi tada mai hankali ba shi ne mahallin shahid ya ce abinda ya fi tada mai hankali ya duba kabarurruka sun kai dubu a wannan lokacin amma sai ya ga mafi yawan mutane idan aka sa mutum a kabarin nan kafin sadda zai je tonowa to har an canza fuskashi ta koma ta kalli yamma ya daina kallon alƙibla wannan matsala ita ce ta dama ya tunani ya ce kai gare ya tuba akwai matsalar da ya mutanen nan akwai damuwa waɗannan mutanen sau da aka aka rasa idan za a yi tambaya lokacin da aka ce a rubuta ma imamul auza'i rahimahullahu ta'ala a lokacin cikin jigajigai shi ke raye aka aika mai da takarda cewa ga abin da aka ji daga wannan bawan Allah sai ya aiko da takardar shi ya ce mutanen nan kau suna kan suna faɗin la ilaha illallah kuma suna kan sunan manzon Allah yan masu la ilaha illallah ne aka ce mai masu la ilaha illallah ne sai ce to su dai abinda suka karanta daga magabata ba wanda yake mutuwa ana juya fuska shi ta tabarkallan alƙibla sai wanda ya mutu ala ghairi sunna wanda ya zama dan shi'a ne shi ko dan bid'a ne to kun ji to naka wannan shine abin nan din su bayan nan ya kawo ya ce wani a madina ya zo aikin abin nan ba ya zo makka ya je madina sai ya zauna a wani wuri wata rana yana ta salatu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa sayyidina abubakar sallama yayi masa sayyidina umar sallama zauna yana abin nan ba shikenan yana cewa shi masoyin abin nan ne masoyin annabi ne masoyin sayyidina abubakar ne da umar ashe wani dan shi a jin shi sai ya ce to kuwa ai masoyin waɗannan ya kamata a karrama shi biyo ni mu tafi gida mu je mu je mu ka ci abinci ka sha abinci a matsayin takrima idan ya ce na ji ka kana cewa kai masoyin manzon Allah ne masoyin abubakar ne da umar ya ce haƙƙan shi masoyinsu ne saboda annabi ya ce a so su ya ce to bari ka ga yadda muke ma masoyin waɗannan guda biyun yasa aka danne shi suka yanke mai harshe yanke mai harshe kuma sannan aka bashi harshen aka ce mai an shi an danne ka kuma an yanke ma harshe saboda waɗannan da kace kana so sai ka je ka yadda za ka yi sai ya ɗauko harshen shi shi kuma ya nuho masallacin ya dawo ya zo ya zauna cikin masallaci ya ce ya rasulallah ƙara na kawo na kawo ƙara saboda na ce ina son sahabbanka guda biyu abubakar da umar amma ga abin da aka yi min yana faɗin wannan magana ya koma ya shuru sai gyangyaɗi ya kama shi ya ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarta sayyidina Abubakar yana cewa ga wani nan an yanke mai harshe saboda son ku da abun nan ɗinku ya ce an shi harshen nan mai damai aka mutum ya farka kawai ba harshe a hannun shi ya taɓa bakin shi ya ji harshe ya dawo shi nan ya tafi ya tafi ya shi ga abin da zai ya tafi gida shi ba da yake shi ne shekara mai zuwa ya dawo ya ƙara dawo ya ƙara zama wurin ya ce ya ƙara faɗi abin da yake faɗi tun da shi dai ya ga abin da aka yi mai dalilin wannan ya ga annabi an ce a maida mai harshe an mai ya komai da ya ƙara yin abin nan sai wani ya ƙara zuwa ya ce ga yadda ake zo mu je gida za ka ci abinci kuma ya bi shi bari ya je kaga ɗabbar da ya ce ina ɗabbar da ya ce a shi sai ya bi shi ai yana da yaƙinin sai wani abu ya faru wallahi yana da yaƙi ai aba malan karbu da mutanen nan ba nan na ba ku labarin wani ba da yana jariri aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai sai annabi ya shafi kanshi da ya shafi kanshi sai wani gashi ya fito a gaban goshin shi kullun gashin kyau yake yana kyalli yana kamshi bayan annabi sai je ya shiga cikin yan ya shiga cikin khawarij sai gashin ya zube baban shi da ya ga gashin nan ya zube ya ce wallahi akwai abin da ka kirkiro sabo akwai abu tsadawan na kusa da kai malam bashir biyu amma ɗaya ɗan abokin takwarar da bacci duk sunansu su bashir bashir amma ɗaya bashir ya koma bacci dole amma ya iya wayo aka zaman da ya kawai na ji ina ya suna ga littafi ga gilashawa ya sun da kawo bacci ya yi wani wuri takwaranka ne sunan kuɗa da ka gan shi ta dawa da shi na tafi wani wuri na ɓace eh. yawa gashi ya zube baban shi ta yi kama shi kulle shi a ɗaki ya ce wallahi akwai abin da kai wanda ya saba wa lokacin annabi ba za mu kwance ka ba sai mun sai ka tuba aiko sai tuba sai gashi ya dawo ashe kaga ba an canza mai wani abu shi ne fa maganar masku muke magana ce ana yi masu masku ba su abin sai gashi ya dawo lafiya lau to da haka ya ce ya gano wannan hanyar mata da kewa abba zai koma ba ya mutu kuma har ya mutu ya tafi da gashin nan lafiya lau to wannan shi da aka zo kawai aka ce a ƙara gayyata shi gayyata ta biyu sai ya bi shi ashe dan wancan ne ba ba ba wancan din bane sai ya je ga nafsu gidan nan gidan nan da ka taba kai shi nan ne gidan ya shigo gidan amma yanzu maimakon a danne shi sai ga an kawo abinci ana ta karrama shi yana ta cin abinci ya ci abinci ya ƙoshi sai da ya gama cin abinci sai ya shuru sai wannan ya tambaye ce menene na kai shuru kana mamaki ya ce mamaki nike yi saboda wannan gidan shi aka kawo ni bara da na ce ina son manzon Allah ina son sabon nan guda biyu aka danne ni aka yanke man harshe ga abin da ya faru amma kuma nafsu gida sai dai ba nafsu mutum ba sai na ga amma dai na ga alaman kuna da alaƙa kamar alaƙa tun da gidan ne inda aka kawo ni wajen cin abincin ne na aka kawo ni gashi nan kuma yanzu karrama ne aka yi sai ce eh gaskiya ne wannan abin da labari ne babba amma da Allah ka rike labarin nan kada ka bayyana wa mutane shi ce aga wannan wanda ya kawo ka gidan nan har ya danne ka aka yanke ma harshe babana ne ni dan shi ne amma ni na bar wannan aqidar tasu wannan mummunan aqida ce shi yasa ka gani ma na batta yanzu har na karrama ka maimakon in ma irin wancan amma zo mu je ka ga shi baban yanda akai yanda abin da ya faru suka je kawai bude wani daki kawai sai ya ga ya ce ka ganshi ne ya zama wani ya zama gorilla chimpanzee baban ya zama chimpanzee mhm an borno ka san chimpanzee ko eh to ogon biri <laughs> to iga baban nan ya ce wallahi wannan kaga baba nan dalilin wannan abin da yake kiyayyen nan da yake ma wannan dalilin na Allah ya mai masku ya shafe shi ya mai da shi biri ya ishe ku haka nan amma a ina ka yi wa karatun shi ne ku duba wancan na farko na wancan da ya bada dumu'us salihin mun karanta da shi wannan wannan biyun rihilatul khulut ila daril akhira ko na Dr. Mustapha Murad akwai misalai da yawa da ya kawo ba iyaka su kenan ba amma ya bada misali ne akan ba wanda aka yi masu masku a cikin wannan al'umman kamar yan shi a kuma har yau ƙara durmiya suke yi ya fito to ya wannan shi shine abun nan saboda haka su waɗannan an masu masku ne an shafe halitta su an canza masu halitta saboda haka za su kwana uku sai a halaka su ina ne to ne nan saboda haka a duba a gani a je sashen su a gani fa asbahu fi datan, wa innahum la ya'rifuna ar-rajula bi 'ainihi wa innahu laqirdun suna kuma gane mutum a cewa ne amma fa biri ne gashi nan zaka ganshi za gani wal mar'atu bi ainiha wa innaha laqirada mata da maza ai maza da mata ne suka yi musharaka wannan ina ana iya gane mace ce a ce wannan maman suwa ne ce ko wannan baban suwa ne ne gashi ana ganewa alaman fuskar shi amma kuma ya zama biri ga zabgegen bindi yana ta tsalle biri ne sau da aka yi tafi gida taka-taka da ƙawahu kawai nufin da ya saba zai kwanta sai a ga baba ya dawo amma biri ana ganewa a cikin gida a gama ta ta tashi ta tafi inda ta nufa a cikin gida ta saba an gane wannan fuskai ta mamace amma ta zama biranya mace haka aka yi masu wannan shi ne abin nan ɗinsu wa ha wa innaha wasare bi ainihi yara ma tun da haddasu aka je kun san dai irin wannan babban kamun kifi a da yara ƙanana za a je ba kyara ƙanana aka ce su ba su balaga ba masifa ta zo sai ta haɗa kowa yara ƙanana ma za a gane wannan ɗan yaron nan ne na gidan suwa ne wannan ya yarinyar nan ce ta gidan suwa ne sannan kuma wa inna ha da ita ma ta zama biri ko shi ma ya zama kola wa inna hu laqirdun shi ma ya zama biri go ta da ya wai da yaran su da yan dari su tara ake nan to to su ba su zama kananan birai qala al-imam al-qurtubi imam al qurtubi ya ce fa ju'ila al-qirada ay fa ja'ala sai ya zama na biri zai zo ma ɗan uwan fa ya shimma ya bahu wa ya baki sai ya shafi ya shaki kayan abokin ko dan uwansa daga nan sai ya fashe da kuka fa ya qulu alam an haka yace ba na hana ka ba ban hana ka wannan abun ba mutum zai zo ya zo gani zai ba na hana ka cewa kada kai farautar nan ba ko ya kulu bi ra'sihi bala sai ya haka da kai idan birin ya zo cewa biri ba na ce kakku farautar cikin nan sai shi kuma birin ya haka da kai ya aka yi girgida kai ya ce gaskiya ne an hana su amma ba su bari ba ga shi nan abin da suka zama wannan yana nan cikin littafin imam al-qurtubi shafi na ɗari da da biyar wanda ake ce a cikin suratul a'raf an yi maganan wannan na haka mutum ya je can ya duba kada ka zo ka riƙa gardama ba ka ce ma ka karanta ba ai gardama da kai wa qala al ustaz abdussalam badawi wannan babban malamin ya ce wa ma'ana hada annahum kanu fi ajsadil qurudi sun kasance duk an mai da su jikinsu sun koma a jiki sun zama birai bi uqulil bashar amma hankalinsu kuma irin na yan adam ne domin har suna cewa mamun an hana ka ba karbi wa fi hadha haqqan azabun ba'isun kai lalle a wannan akwai azaba da aka yi masa mai muni azabar da bata da kyan gani a ce mutum ya zama biri matar shi mata zama birai yara sun zama birai ga sunan sun zama birai kuma sannan suna iya gane juna an gane wannan hajiya wance ce dab hajiya wance kun ji fa zai da zama biranya wannan alhaji wane ne ga shi ya zama biri wannan dan gidan alhaji wane ne dan gidan yar gidan hajiya wance ce ga sunan duk sun zama birai Allah ka tsare mu haka aka yi masu wannan masifan kuma saboda zaluncin nan da suka yi na ƙetare iyaka qala al-imam al-jalil al-hasan ta'ala akalu wallahi aw khama wato akalaha ahlun ay ahluha asqalaha ay khizyan fid dunya wa atawalaha azaban fil Ya ce wallahi waɗannan mutane sun ci makansu wata irin loma sun ci wata cima sun ci wani abinci wanda wannan abinci cin shi shine mafi munin abincin da wani dan adam zai taba ci wanda akalaha akaluha wanda mutanen garin suka ci askaluha khizyan fi duniya, wanda tafi nauyi wajen kaskanci sun ci abinci abincin da yafi kowane abinci hadari mafi munin abinci domin abincin da zai zo ma irin wannan masifa ta dalilin shi kaci aka samu wannan bala'i ai wannan abinci munin shi ya kai muni shine mafi wulakancin abincin da wani ya taba ci wato waluha azaban fil akhirah kuma shine abincin da mutum ta dalilin cin shi zai sa ai mai azaba da tafi kowace azaba dadewa Allah ka tsare mu da aka waɗannan sun ci abincin da ya zama masu bala'i ya zama masu matsala ga ta nan babba mafi muni ya fito ko qultu wa hakaza ay taf'alu shahwatul batn bi ahliha wa ubadiha haka kun ga kamar yadda waɗannan mutanen suka halaka menene sha'awar da ta ja su ba sha'awa ce ta ciki ba to haka wanda sha'awar ciki ta kai shi su waɗannan sha'awar ciki ce ta kai su halaka mutanen shu'aib shaawar kuɗi mutanen lutu sha'awar farji duka kowa da irin mummunan sha'awar da ya ja mai dalilin wannan ta halaka shi kuma gashi nan sun halaka su waɗannan mutanen sha'awar ciki ce ta ja masu ba sha'awar ciki baɗani ba a wannan farji ba sha'awan ciki ne ta ja masu su dai suna so sai sun ci kifin nan sai sun ci kifi mai daɗi kun gani mu nan wata da ta zo tana son kifin nan kwanaki nan fa muka yi karatu aka ce na bada misali na ce yanzu a ce mutum ne ranar ranar ba gobe litinin ba insha Allah baraka wa ta'ala ai wasu za su yi azumi gobe to azumin nan ne na tambaya na tambayi mata muna karatu na ce yanzu ke ce kika je sha'awar ciki ta daki ta kai ki halaka kamar a ce mutum ne ba ya azumi gobe sai ya samu pepe soup na kifi fresh fish ya zo ya ci ya sha ya sha ya ci ya sha sai da ya kai karshe kawai malam sai ya kurbi kaya kayan nan ta je ta matsale mai a makogoro yayi amma yayi amma yayi gudawa yayi kaza yayi kaza kai shi asibiti sai da ya kwana bakwai a asibitin nan yana ce yanzu mi zai tuna sha'awar wannan more wadda ya tafafe sun kifi ko wahalar da zai sha ta ce wallahi ta kan more wadda ta yi za ta tuna a kai bai zai duniya na mata ne ta ce wallahi ta dai more wannan da ta yi ta ce fefe sun fresh fish mala mutum ya sha shi sannan dan ta kwanta asibiti kwana bakwai ta bance idan a daɗin da ta shi da ita ga wannan daɗin za ta tuna kaga mutane ba fuhun fahimtar mutane ya kaga ta bambanta wani saboda sha'awar cikin nan duk inda zai shiga ba shi dai abin zai kalla wannan bukatar da zai biya to wannan sha'awar cikin haka wanda ran shi ya sa mashi shi ko zina yake so duk radda bai yi ta ba a duniyar nan duk abin ya samu bai jin daɗin shi ba zinan nan yayi ba ba tai ba a ce mace za ta iya zama da ita da kawarta ta rika ba da labari ko kawayen suna ba da labarin su na so nawa take yi a rana ba su damu ba ba jin kunyan kowa ce tana yi so kaza wannan ta ce tana yi so kaza ita gardama shi kuma alkali yana ta dariya tsakiyar su to ajiwa ce ce tafi iya shege a cikin su wadda tafi yi da yawa wannan musiba ba musiba ba ce babba ta sau da haka wannan sha'awa ta ciki musiba ce kamar yadda sha'awa ta farji masifa ce wannan su ko sha'awa ta ciki ne saboda haka sha'awatu aka ce haka za ta fa'alu sha'awatul batani bi ahli hawa ubadiha haka nan sha'awar ciki take kai mutane ta baro masu mabi masu bautanta fa kam min akalatin afsadatid dunya wa au baqat atil akhirah yace so nawa ne mutum zai ci loma daya dalilin loma daya ce mutum asarar duniya gaba daya loma daya tana iya mutum asarar duniya gaba daya wa au bakatil akhira sannan kuma ta kara halaka mai lahira za ta iya dalilin loma ɗaya ta hana mutum jin daɗi a nan duniya ta hana shi jin daɗi a lahira lokacin da muke makaranta da can wanda suka girman sun sani da da littattafan hausa ba da ake koya ma mutane duk littattafai ne na tarbiyya a nuna wa mutum kada fa ya sakaki a ce kulɓa na ɓanna to akwai abin da ake so a koya ma aka zo aka ce tsalle ɗaya ke sa mutum ya faɗa ribiya aka zo aka ce to ga ruwan bagaja ga ga wannan aka zo aka yi maganan jarunta iliya mai ƙarfi, aka yi bayani abin ɗinsu aka yi maganan wannan indo a jana kuma ya dawa ɗan ramu shi ko ɓarawo kuma <laughs> ne da ufa taken dare ko sai wannan sai wane ne mai dawa ɗan ramu to aka dai duk waɗannan aka zo magana jari a ce to wani akwai ma sirrin magana sirrin tarihi da sarauta da sabba sarauta a magana abin nan ba shaharu zuman dan sarkin kamaru zuman wane ne wane ne duk a ce aka koya ma mutane a karanta yanzu aka je kawai duhun duhu gaba daya na E. eh eh E. yana son zuma ne ne to to yana kaiwa yana komowa yawwa barawo zuwa ne

ba za ne ba su ji ba cewa yi wannan kwaɗayin da abin nan mutu ya tsaran cewa sai ya ci kayan abin nan ba to wannan ya sa wani ya je bakunta da ya je bakunta ya ce shi ko yana so ya sha zuba bayan an ba shi masauki shi mai masauki ya ce shi kuma bai da zuma ya ce shi ko gaskiya yana so da za a yi ya sha zuba ya ce to shi dai bai da zuma shi ne maimakon ya haƙura ya tafi kasuwa inda ake sai da zuba kuwa ya je ba kuɗi kuma ya kai nan ya dawo ya kai ya dawo ba za ka yi sata ba aka sace kuɗi wajen masu sai da zuma aka ta yako an yi sata zuma to waye sata sai wasu ka ce su dai sun ga wani mutum nan yana kaiwa yana komowa yana kaiwa yana komowa ba sani ba ka ce to a jira ku can ku aka kai shi ya kai ya komo ne shi na tunanin shi ko za a san mai dan gan shi yana zirga zirga su san mai aka rufe shi da duka ko aka ce an kama barawo shi ne barawo wa ka sani bai san kowa ba kai wa kai wa ina bako ne aka ce to kai dai barawo aka rufe shi da duka ne Allah ya taimaka mai masaukin shi ya ji ya ji an kama ba ana can kama barawo ya zo gani ya ce ba barawo ba ne yi shi dai kawai ya zuba yake so ya tafiye zo ya fito nan wani amma shi ba barawo ba ne to in dai ka ce sai kaci sai kaci wahala ai cikin wannan littattafan da nake gaya maku mun karanta ai ko wanda aka ce shi shi wannan shi sarkin kwaɗayi ne kuma ya sauka gidan sarkin rowa ko shi wancan sarkin kwaɗayi shi kuma wannan sarkin rowa shi bakon ne sarkin rowa shi kuma mai masaukin baki sarkin kwaɗayi shi ko bako ya zo da hurashi to ga shi ko da abin nan da rowa shi kuma mai gida ga kwaɗayi su sau da haka ya zo yana ta jira shi ko yana ganin bako tun da ya zo bako da hura ya zo da ya hura a dama bana bako ya shi kuma yana jiran mai gida ya kawo aka yi aka yi aka gaje ta yi shi tun da dai haka ne dai zai tafi ya ce to ba za ka zauna ba dai a wannan yana dai a zauna mana daidai a kai inda za a sha hura ya ƙi shi kuma ga ruwa ya ɗau hura shi ya tafi shi kuma wancan ya bi shi ya ce sai ya ko gani ya san akwai hura wurin nan mutumin nan rowa ce sai ya kai wani wuri zai dama huran nan ya sha bari ya lallaɓa ya je ya laɓe inda zai abu na ɗin shi aka tafi wani wuri sai da ya je wani wuri shi ma ya samu can daji kusa da wani dan tafki ya zauna yana dama hura yana dama hura shi kuma wannan ya zo ya laɓe sai da ya gaba dama zai fara sha ya ce ashe nan ka zauna ka dama huran nan ya ce oh kwaɗi na dama mawa sai juye ta shi wai zai ce kwaɗi ya dama mawa ya juye tara a tafki ya ce shi ma kwaɗi ya dama mawa ya dama ma kwaɗi ne su ja ba zai mu gatsiya ba shi wannan kwaɗai shi wannan ruwa eh eh to wannan kuma zai fada shi ya sani dai amma dai shi ba ya juye ta kawai cikin tafki ya ce fi kwaɗi ya dama ma o ya dama ma kwaɗi ne mhm, to gaji to za zaka mutane su waje mutum ya je ga saboda masifa ya je ya ja kan shi matsala da mutum ya yi kana'a ya tsaya da wadatar zuci shi kenan ka ji ana ce da ku ma buɗi babban ma ya sai ya buɗe ya kulle mutum a ciki saboda haka wannan shi ne wa makasu saboda aka waɗannan suka a ina ne muke eh, wannan ko ai kai na bata abu wannan shine aka ce qultu malam yace haka za ta fa'alu shahawatul batni bi ahliha wa ubadiha fa kam min akalatin afsadatid dunya nawa ne so nawa mutun zai ci wani abu guda ɗaya bata mai rayuwa wa aubaqatil akhirah kuma lahira ma ta halaka wa sadaqal qa'il mai magana ya magana da ya ce ya bina adam batnuka shibirin fi shibirin falamtu da filkan na ko falimatu da filkan na ya ce ya dan adam cikinka gaba ɗaya bai fi taƙa guda ba kuma za a ɗauke ka a sa cikin taƙa guda falimatu da filkan na saboda mai za ka bari wannan cikin ya kai ka wuta ta dalilin shi ba wani abu ne ko ka ci kaɗan ka ci kaɗan kala ibn kasir rahimahullah falamma fa'alu dhalika masakhahumullah yayin da suka yi haka sai Allah ya shafe su ila suratul qirada zuwa ga suran birai wa hiya ashbahu shay'un bil bil bil unas wannan shi yafi muni yafi yafi birai zaka ga sun fi kama da mutane fi shakali fi shakali zahir a zahiri ka kalla wa laysat bi insanin haqiqa amma ba mutane bane kadhalika malu haula haka dan wannan ayyukan mutane nan wahilatihim da wayan da wahilatihim da dabarar da suka yi lamma kanat mushabaha lil haqqi yayin da abun ya zama kaman yayi kaba da gaskiya fi zahiri wa mukhalafa lahu bil batini kuma abun ya saba boye kana jazaohum min jinsi amalihim sai aka yi musu sakamako daidai da irin aikin su wa makasu salasata ayyamin suka zauna kwana uku ala halatihi la yakuluna wa la yashrabuna wa la yatanasaluna suka kwana uku ba maganan cin abinci ba sha ba maganan kusantar juna da iyali suka sun mamata humullahu ta'ala wa abadahu sannan Allah ya halaka su ya karar da su gaba daya wa qad khaba man wanda duk ya kirkiri ƙarya ya dingina ma Allah yayi asara qala ibn abbas wallam ya'ish maskhun qattu fawqa thalathati ayyam ba taba samun wani wanda aka shafe mai halitta ba irin wannan ya wuce sama da kwana uku da kada ce su ne yanzu biran nan walam ya'kul walam yashrab walam sal. haka za a ce a zauna a ce masu ba za su ci ba za su sha ba amma ba sa wuce kwana uku wa kadhalika yaf'alu biman yasha kama yasha wa yuhawwiluhu kama yasha haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake aikata abin da ya ga nama wanda ya so yanda ya so kuma ya juya shi yanda ya so qultu wa laqad waqaftu ala hadithin sahihin malam yace na samu wani hadisi ingantacce fi sahihil jami' hadisin wato cikin sahihil jami' yu'ayyidu ma dhahaba ilayhi ibn Abbas radiyallahu anhu yana karfafa abin da abdullahi dan abbas ya tafi gare shi wani bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wannan Allah ya ce inna Allah lam yaj'al li maskin nasalan Allah tabaaraka wa ta'ala wala aqban Allah bai taba sanya wata abun nan ba wanda duk aka shafe su Allah bai taba sa masa zuri'a ba wanda za su so daga nan su ci gaba da haihuwa dan haka na yau din nan bire ba su bane wala aqban ko wasu da za su kwafe masu wanda aka halaka su an halaka su kawai wakad kanat alqiradatu wal khanazir qabla zalika dama can akwai aladu da mutane kafin wannan akwai su ala ta'ala walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti ai kun san waɗannan da suka ketare iyaka daga cikin a ranar asabar wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce musu ku kasance birai waɗanda suke kaskantattu haka suka zama kuma walaqad alimtum ay araftum yana araftum kun sani ay tadaw ay ishtara'u ala sabt bi sayd samaki shine sun ƙetare iyaka ranar asabar suka rika farautan kifi suka zama qiradatan khasi'in suka zama qala ibn abbas ay dalilina suka zama birai kaskantattu qala ta'ala وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئذة للمتقين wannan abu da muka yi sai muka sanya shi ya zama ladabtarwa ai ya zama lima bayna yadaiha ga wanda suke can bani su ji wanda kuma suka biyo baya su ma su ji wa maw'iza lil muttaqin kuma wannan ya zama abun wa'azi abun gargadi ga masu jin tsoron Allah kada a yi irin wannan laifi nakalan annikal shine ayi azaba ladabtarwa azzajar wal iqab shine a tsawatar ayi azaba wan naklu al qaid shine aka sanya masa da baibayi li annahu yamna sahibahu domin asali an sa mutum da bai bai kwan daure shi zai hana mai abun yin wani abu kamar sa a daure imma baina yadaiha wa ma khalfaha ay liyatta'iza biha man hawlahum saboda duk wanda yake gefen su shi ma ya wa asmin alqura wa man yati badaha duka wa qala ta'ala was'alhum ay ka tambaye su ya muhammad balil yahud almawdudina ka tambayi yahudun da ke raye yanzu ba su gani ba an alqaryati allati kanat hadirat albahri wannan alqarya wanda suke kusa da rafi ay bi qurbil bahr idh ya'duna fi sabti lokacin da suke ketare iyaka game da wannan rana asabar ayatajawazuna hududallahi bi saydi yawm as-sabt suna ketare iyaka wajen farauta ranar asabar istati tatihim hitanuhum yawm sabtihim shur'an lokacin da kifayen suke zo masu a fili a saman ruwa ai zahira alal ma su fito fili wakila rafi'a ru'usaha wasu kace suna ma daga kawunan su suma suna gani ana ganin su shine wa yau la bituna la ta'tihim ranan da kuma ba asabar ba ba ranan da suke barota ba ta zuwa ai rana abun nan din su ai inna khurujus sabti la ta'tihim al-hitan idan asuba ta wuce kifin ba sa zuwa kadalika nabluhum bima kanu yafsukun haka nan muka jarrabe su ta dalilin ƙetare iyaka da suke yi يدل على أن السبت المباشر لابتلائهم أي وأتو أن السبب يدل على أن السبب المباشر لابتلائهم wannan yana nuna cewa sababi na kai tsaye da yayi dalilin da ya yasa aka yi masu wannan jarrabawa shine fusuquhum an amrillah saba ma umarnin Allah da suka yi dan haka saba ma umarnin Allah musiba ne komai zai iya faruwa wa id qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu mulikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida lokacin da wasu suka ce me yasa kuke ma mutane nan wa'azi wanda kun tabbatar saboda wannan Allah zai halaka su koyi musu wata azaba mai tsanani al'umma qalat wannan wa id qalat umma ay aljama'a ay qalat jama'a min sulaha qarya li akhari wato wasu jama'a daga cikin mutanen kirkin na garin suka ce ma wasu man kanu yajtahiduna fi wa'z al-mu'tadi daga cikin wanda suka yi kokari suna yin wa'azi ga wanda suka ketare iyakan nan fi sabti hina ya ya isu amin qabulihim lil mau'iza yayin da suka ɗebe tsammanin mutanen nan ba za su ji wa'azi ba me amfanin wa'azin da kuke masu wai iqla'ihim anil ma'siya suka ɗebe tsammani ba za su daina sabo ba sai suka ce ku kyale su kawai ku daina masu wa'azi su ko wanda suke wa'azin suka ce qalu ma'azratan ila rabbikum wannan hanzari ne zuwa ga ubangijin ku ya zama mun yi abin da zamu iya ila allahum yattaqun ay hatta la yu'akhiduna bi tarki al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ay eh, lillazina awjabahuma alaihima yace wato kada Allah ya kama mu a matsayin wanda suka bar umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna ga waɗanda suka ya wajaba mai masu wannan dole ne mai masu gargadi ya ce mu yi gargadi ga waɗanda mai umarni da kyakkyawan aiki mu hana mummuna ga wanda muka ga sun bauɗe to ba mu son Allah ya kama mu da wannan فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون يا يندا waɗannan suka manta da abin da aka tunatar da su suka ƙidin wa'azin nan an daina lalina yana hauna ne su sai muka tserar da waɗanda suke hani zuwa daga mummuna aiki wa khadnan ladina zalamu muka damki waɗanda suka yi zalunci su ko bi azabin ba'isid da azaba mai muni bima kanu yafsukun saboda abin da suka yi na fasikanci mummunan aikin da suka yi aka kama su da wannan adanan lahuwa jarana qala ibn al-kathir ibn al-kathir ya ce wal maqsud huna abinda ake nufi nan annallaha akhbara annahu ahlaka adh-dhalimin abinda muke so a gane nan shine karatun karshe Allah tabaaraka wa ta'ala ya halaka az-zalumai wa najja al-mu'minina al-munkirina wa sakata 'an as-sakitina Allah tabaaraka wa ta'ala ya halaka azzalumai. ya tserar da muminai wanda suka nuna abin da ake yi ba daidai ba ne haka ne ko wasakata anis sakitina yayi shiru ya kyale waɗanda suka yi shirun nan an halaka su ko ba a halaka su ba Allah shi ya yanda aka yi duk da an yi sabani wa qad ikhtalafa fihim ulama ala malamai sun yi sabani akan wanda suka yi shirun nan mi aka yi masu faqila innahum minan najina wasu kace sun da su aikata ba yan ba ruwan mu ne sun koma gefe su suna cikin wanda suka tsira da aka zo za a tsirar da masu wa'azi aka ce kuma ku shiga cikin suna dai ba ku yi ba ya fito ko wakila wasu kuma suka ce annahum min na suna daga cikin halakakkun nan su amma halaka su aka yi su matun da dai sun bari sun yi umarni da kika aiki amma ba su hana masu yin ba ba su ce masu su abun nan ba ba su ce komai ba su kuma ba su yi ba malam ya ce wa sahihu al'awwal inda al-muhaqqiqina wato amma dai abin da yake ingantacce wato shine wanda kuma yake tabbatacce wurin jigajigan bayan Allah wallazi raja ilaihi ibn abbas imamul mufassirin shine abin da abdullahi ibn wannan ya koma kai shi kenan su ne menene an tserar da su daga cikin wanda su ma suka yi wa'azi tunda su ba su yi ba ba kama su ba walamma ataw ammanu anhu ai qulna lahum kunu qiradatan khasi yayin da su ko waɗannan suka ketare iyaka akan abin da aka hana su Za ka ce ku zama birai kaskantattu wulakantattu qala shaukani ay amarnahum amran kauniyan la'amran amran mun umurce su ne al'amari na kaunu ba wai ce masu akai ku yi da kanku ba a'a maida su akai masu umarni na ku koma kaza ba ana nufin su aka ba umarni su ma kansu ba da aka ce su koma kazan nan kawai daga kunne kawai sai aka ce masu kunu qiradatan kamar yadda aka ce nan ay maatau atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu wannan kunun amran ne kauniyan ba cewa aka yi su ba ba yana nuna su suka yi ba a sai aka maida su aka ce ku zama birai sai suka zama birai lamuran kauliyan ba na nufin na magana ba ne masakhnahum qiradatan sai muka maida su birai adana Allah wa jarana bal naktafi bi hada wa bain qaddara Allah lana al-baqa na shabiyar sahibul jannatayn na'am wa alaikumus salaam eh eh eh eh eh eh eh wannan shi ne sosai ai wannan shi ne asalin bai'ul ina kenan shine bal'ina wannan shine wanda aka lane su masu wannan bai'ul'ina kenan cinikin riba ne ribawi da ne yana cikin cinikin riba bai'ul'ina shine nafsu bai'ul'ina wannan haram ne bai da kyau riba ne Allah tsare subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمو بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين